afwan da tara hijiriya kuma yau muna sha bakwai ga watan haka ne sha bakwai ko? sha bakwai ga watan goma sha biyu dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a tafsirinmu na alkur'ani mai girma muna aya ta 67 a cikin suratul qur'an na wanda zai da idan an kawo yasir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان idza su ne waɗanda in za su ciyar ko za su fatar da kuɗinsu wa wasu domin taimaka musu yi sarifu ba sa yi banna ko yuqtiru ya yaqturu ba kuma sa yi kwauro su ciyar ƙasa da abin da ake bukata wa kana bai da zalika kawa ba su kasance suna daidaitawa tsakanin farna da kuma mamako suna cewa gwargwadon abin da ake bukata wani ayar mun fassara ta fassara cikakkiya a ciki mun yi bayanin haramcin almubazzaranci mun yi bayanin haramcin ruwa mun faɗi irin yadda aka zargi masu ruwa da ya rage lala'if na tafsirin ayar ya rage fito da su yan abubuwa ko ya yi wanda wataƙila in ba an nasu ba lallai na iya gani ba sai an yi tadabburi da yawa farko da aka ce wallazi da idza anfaqu sai ku. nuni ne akan cewa su matsalarsa ba ta ciyarwa ba ce fiye da bi bai al-infaqa min khasa'ilihim kamar yadda mutum siri suka ce to da aka yanzu ka zo kana neman mutum da Allah taimaka ka dinga fitar da kudinka akan ayi kaza da kaza wannan to kana so kai masa rajista ne shigo cikin ibadar rahama amma in a cikin ibadar rama yake yanzu so ake a duba ciyarwar tukunna ya take ba wai yana yi yanzu ake so a yake shi na fata an gane su yanzu ba su da matsalar ciyarwa to aka so cikin ciyarwar kawai abin da ake dubawa shi ne, lam yusrifu wa lam fito. ba sa farna ba kuma sayin ƙwauro wanda ba ibadar rahman ba kwala yuke fadalan an an a wuyi yuqtiru sannan al-infaq yanqasimu ila thalathati amsa asali al shi ne kashe kuɗi akan abu to shi kashe kuɗi ya kasu kasu. ko dai kashe kuɗi akan abin da tilas ne ka kashe in ba kashe ba ma za a zarge ka kuma ka kashe ba gwanin ta kai ba wannan shine ne infaq alwajin kenan kamar abin da ya waje a akan mutum ne ya kawo matarsa abinci inda ba za ka zo ka koranta mata ka ce su uku nake ba ki abinci a hana saboda na faɗa tana ɗaya daga cikin imsakun bi ma'aru kamar yadda alfuqaha batun suka haɗu a kai an haka shi yasa in ka rasa ta ma sawa'un bisa ga sakacinka ko kuma bisa ga larura da kaddara a wajen malikiya da shafi'iyya da hanabila ba lallai ne dole sai mace ta haƙura ta zauna da kai ba in ba za ta iya haƙura cewa lallai ci gaba da zama a haka to ya halatta ta yi ƙararka alƙali kuma zai tilasta ba za a ba mutum dama ya nema abin da zai dinga ba ta in babu kuma za a ce sake ta in sake ta kuma za a sake ta alkoci za ta sake ta saboda al'infaqul wajib shi sa ballar bai ke cewa ukrahul akhaka la Abin da aka sa dan wanka dole yayi dan yayi ba wai ya burge bane ba ya zama jarumi bane ni da ba ci da sami ba da ba duk da cewa manzo Allah ya ce hatta ma taj'alu fi fi imra'atika har abin da zaka sa a bakin ka ma sadaka ne to wannan al-zahir wallahu a'lam kamar da ibn ashur yace ba shi ake nufi ba anan infaki na biyu shine ka kashe dukiyarka akan haram kamar yadda larabawa suke yi a wajen shan giya kamar da suke yi a wurin marki da 'yan mata suna kashe su wannan shi kan wanda yake kashe su a haramun hasali ma kashewar haramun ce maballatara kuma za a ce lafi sirfi wa lafi mutum shi da zai banna ma a kashewar asali kashewar ma haramun ce banna a cikin tabbaka gamin na filatul kawul ma a ce wa lafi sirfi wa lafi mutum sai ciyarwa ta uku shine ciyarwa akan abin da ya kamata amma wanda bai zama tilas a gare ka ba kamar taimakawa ɗaiɗaikun mutane akan al'amuransu na rayuwa taimakawa addini ka cokan wajen ciyar da shi gaba karɓo batacce wanda bai zama tilas kai za ka karɓo shi ba daga hannun wanda suka ribace shi biyan kuɗi domin 'yan domin siyan bawa da 'yan tashi gyara wa mutane hanya wanda shi ne al'infaku a tabawuri wanda mutum yake yi bisa ga san neman kusanci zuwa ga Allah to ko shakka babu shi ake yi to yawanci larabawa dama ahlul infaq ne domin duk wanda zai yabi kansa tun a jahiliya to zai yabi kansa da cewa shi yana kashe kudinsa ونحن يطعم عند inda مطعمنا انجيل ابن inji abin nan a zubrukan ibn badal mu ne idan aka shiga cikin yanayi na fako ko bari mu ne ake cin abincin ko ummu zar dama ta ba da labarin a hadisin ummu zar ai kun ji a cikin su wata da take wata kuma a zahir kamar sun zo ne a lokacin jahiliya ɗaya take cewa zauji malikun wa ma malik malikun khairun min zalik lahu malum kasiratul mabarik qalilatul masarih idza sami'na sautal mishar aykanna annahunna hawalik ce miji na malik ne shi ko malik kun san waye shi duka ya koyar nan masu faɗa aka fada yana da yawan rakuma a madurkusa su masu yawan madurkusa ba kasafai aka cika kora su kiwo gaba ɗaya ba wanda da zarar bako ya zo sai a buga molo da sun ji sautin molo to sun san za a yanka su to wannan karamci ke labidu ibn rabi'a shi dukiyar tasa a wurin haram yake ciyar da ita yake cewa ara qabran halin bakhilin bi malihi ka qabri ghawiyin fil ashirati ya ce ni ina ganin mutumin da yake marwaci wanda yake hana mutane dukiyarsa ina ganinsa kamar gashi ga kabarin sanin gashirin ya halaka ya mutu kuma dukiyar bata amfana masa kuma ba sai ce to walastu bi halalin tila'i mahafatan yace ni ba wai irin mutane da za su yi gidansa a sama kan dutse ba wai don tsoron kan talaka su su cika min gida yace walakin mata yastafidul qawm arfidi sai da sanda mutane suke saukar baki suke wa mutane rifada ne ma ina yi mata ta ni asbahka ka'san rawiyatan wa in kunta mughnin anha faghni wasdadi duk sanda ka zo zan sauke ga tulun giya zai cika maka cikin ka ga koshi in ma ka goshi zan ce zauna ka ƙara jahili lokacin jahiliya zuhair ibn abi sulma gashi nan shi ma abu da yake cewa wa man yaku za fadlin fa yabkhal bi fadlihi ala qaumihi istaghna anhu wa yandami wa man yaj'al al ma'ruf fi ghairi ahlihi yakun hamduhu dhamman alayhi wa yudhman yace duk wanda yake da dukiya kuma yake wa mutane ruwa to mutane za su zo su zama ba ma sa san dukiyar tasa kuma zai zo ya ci jiyasa wanda kuma ya dauki dukiya ya je kai ta ba a wajen mutanen da ya kamata ya ba ba to godiyar da za a yi masa sai a tsine masa mutum ne ga iyayensa nan da ‘yan uwansa suna bukata sai ɗauka ya tafi can ƙawayen sa kuma ya kyautata musu wayannan ka ba ce Allah ya saka da alheri yi kokari wancan ba yace ga wannan abin da ya ba kuma wai zubi yudhimi yanzu eh, wa yandami wa yakun hamduhu zamman alayhi wa yandami ta ko wan ku za zan fa yabkhal bi fadli ala qawmi istaghna anhu wa yudhimi dan haka suna yi sai dai hatta a jahiliyar din za su yi na alherin yusrifu ne ka gansu suna yin banna tunan da Allah ya ce lam yusrifu wa lam yaqtulu ya kamata a ce guda ɗaya aka aka aka aka kore musu kore a ce lam yusrifu duk ko a ce lam yaqtulu domin sifofi ne guda biyu yawanci da wahala ka samu mutane biyu da suka sifantu da su a lokaci daya ko dai ƙauro shegen ruwa ko kuma ɓannar kuɗi wallazi ne ga an faɗo lam yusrifu wa lam yaqturu mutum ɗaya ne ke yake haka idan suka samu mawaki wanda idan ya ba su dukiya idan suka ba shi dukiyar zai faɗe su a waƙa to ana sai su ci laman dukiyar fiye da kima mawaƙi ɗaya sai a yanka masa kusan rabin garken raƙuman gaba ɗaya idan kuma mutum ne talaka mabuƙaci cikin yan uwa shi kuma in ya nema wannan dai mutumin da ya bashi kyauta ya sai ya bashi abin da ba zai ishe shi ba to sai aka ce shi mumini ya za an faɗo sun ta cewa lam yusrifu ba sa yin wancan wa lam yaqtulu ba sa yin wannan wa kana bayna dalika qawama saboda al-iqtaru shine aksu al-israf al-isra kuma shine tajawuzul haddi alladhi yaqtadhihi al-infaq bihasabi halil munfiqi wa halil munfaqi alayhi amma duk da haka israfi din mutafawuti dole ana duba al-munfiq wal munfaq alayhi kai mai ciyarwa watakila ni da alaramma shi ya mallaki miliyan dubu ni kuma na da miliyan goma wataƙila ne in na tashi ba da kyauta zan iya ba da miliyan ɗaya to amma da zan ba da miliyan takwas ɗai na yi banna. shi ko in yi ba da miliyan goma ma ai bai mai da biki ba ko ba haka ba ne to ka gani al-israfu fi haƙƙin mumfik labudda an yura'a aw tura'a halatu al-munfiq wa halatul munfaq alai akwai mutumin da ka bashi miliyan goma za ka kashe shi ne ba an ce akwai mutumin da ya zo neman naira dubu hamsin ba aka ce to baba shi kenan bana ma za ka maka shi dubu hamsin yake nema ko dubu biyar kai aka ce to ai amma ba shi kujeran maka shi ya ya ce. tun daga lokacin aka ce za ka maka ya ce za ni maka za ni maka za a maka shi kenan ya ya tafi yana ta zashi maka Allah ala ko ya je maka za a haukacin ko bai je ba Allah ba to kaga shi kansa al-munfaqu alaihi la budda an tura a halatu والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا al-iqtar mutum ya zo wurinka da takardar asibiti ka duba ka gani daka da waje abin da aka rubuta masa dubu goma sha hudu ya nemi rancen dubu goma sha hudu ko kuma ya nemi ka taimaka masa da dubu goma sha hudu kana da hali sai ka ba shi cek da dubu goma sha ɗaya kuma kafin ya je inda zai ciro kudin akalla sai ya kashe ɗari uku ko dari uku wataƙila wannan dubu ukun da wani abu da suka rage masa sai sun fi wahalar samuwa fiye da dubu goma sha ɗaya da ka ba shi sai ya zama sauƙin bai tabbata ba ke amma misali in san da ya zo din iya abin da in ka bayar ba za ka takura ba shi ne dubu goma sha ɗaya to Allah zai rubuta maka maka bayar gaba ɗaya amma in kana da hali in ka bashi miliyan ɗaya ba ba ka ba amma ka ce ki Allah mutanen na rabu da su la ta ta'imu al'abda al-qura fa yatma fi zira in ka bashi yanzu kuma gaba ma zai sake dawa to a ai ku gode wa Allah da kai ake zuwa mana inda kai kake zuwa ba ya za ka yi shi kenan sai ka rubuta masa ya zo ya ce da Allah yana so a taimaka masa da naira dubu goma sha hudu ka ce to a wannan dubu goma sha hudu kudin aikin asibitin kenan to ai ba abinci a ka ne sun kuyi da kai ka ce na san ita ba magana wata dubu goma sha hudu ce to kuma na san dole za ka buƙaci kudin mota ta kila kuma wannan ana maganar dubu biyar ne ko kuma a cike dubu goma sha hudu ga dubu goma sha hudu ya zama dubu ashirin da takwas a cire cika dubu ya zama dubu talatin to wataƙila kuma in ka je a ce ka sake dawowa asibitin ba na so kuma har sai ka sake buƙatuwa ga wata dubu talatin nan an haɗa ya zama dubu sittin ko ka cike masa ma dubu arba'in ya zama dubu ɗari ka to gashi nan amma ba za ka bashi a kuɗin ka ba karanta a zankar ka da za ka bayar ka bashi dubu ɗari in zakka ta zo ka cire mutumin da ya zo neman dubu goma sha hudu ka bashi dubu ɗaya, ai kamar ka sa shi a aljanna bai taɓa tunanin ta wata kila da ba akwai yaransa da suke ajiye sun daɗe ba su koma makaranta fitta ne ku sa musu koriyar danja su tafi makaranta wataƙila akwai wani bashi da ya yi shekara har ya ma daina bi ta hanyar wajen mai abinci wataƙila bashi da dubu goma ba zai je biya kuma ya karɓi wani abincin mutuncinsa ya dawo ya dawo ayyacinsa ya wasa ke malam watakila gaba ɗaya jarinsa a kasuwa bai wuce dubu talatin ba kuma a dubu talatin ɗin haka ana bin sa bashin kusan dubu arba'in watakila a yanzu haka zai iya zuwa ya biya dubu arba'in ɗin ya sake karɓar wasu kayan nan dubu hamsin ma a bashi sai ka ga ya farfaɗo ila wannan ɗan abin da ka bashi kai watakila baka taɓa komai a dukiyarka ba shi kuwa watakila wannan abin da kai masa sai ya shekara biyu ya fita daga kanki kullum yana cikin farin ciki duran da zai dawo daga gidansa sai ya taho da nama saboda kai abin da kake jira kai irin wannan farin cikin yana da yawa wataƙila kai san da ka ci riban miliyan goma ma ta kai ci kake duniya ta lalace an shiga wani yanayi shi ko bai taɓa roƙon Allah miliyan ɗaya ba ma ba ma ta cikin ajandarsa wallahi wani da na kira waye mun aiki ni a tsammani na mutum ne mawadaci ne yana da gidan kansa yana da komai na ce to ina so ya zo ya min kiyasin wani aiki da nake so a mun ya duba ya duba ya kiyasta sai ya faɗa sai na ce to shi kenan Allah ya hore kaga ko da dubu ɗari ɗari sai a samu a aiki sai ce dubu ɗari amma da dubu ɗari ai ba ƙaramin kuɗi ba ce sai na ce kai haba da Allah yanzu baka ji bar kuɗin da ka lissafa na aikin nan sai ce ai tun da nake a rayuwa ta ban taɓa ganin dubu ɗari a dunkulatawa ba sai da in gano ta ta mutane ya ce tun da yake a rayuwarsa ya ce to ya kai kai sai fili ka gina gida ya ce wallahi da dubu biyar dubu goma kuma aka mutum ne mai farin ciki da nutsuwa ɗan uwansa da yawa ma yana ɗaukar nauyinsu wanda da ran da ya samu dubu ɗari biyu ai a lokacin na ganin ilan ka taɓa sai ce ma sai ya ɗaure ka ya ɗaura ɗan yi da ya san yana da canji a gida saboda ubangiji zuwa nuka ala ya fifita wasu a kan wasu to wallazi ne idan an faɗo nan yusri shi sa samun ibadar rahman a cikin jama'a alheri domin kowa sai ya san akwai su talaka zai san akwai su mai kuɗi ma zai san akwai su kai hatta ƙasan ma za ta san akwai su. saboda mai yamshuna alal ardi hauna hajja ilai ma basan san da su ai da ka hawo mujahid na kalu salama walladhina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama walladhina yaquluna rabbana sif anna adhab jahannama inna adhaba kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama wa lam yaqturu mun fada cewa nafi'ul madani da ibnu amir ash-shami a cikin qurra'u saba'a da Abu Ja'far Yazid ibn al-Qa'qa al-Madani gaba ɗaya ya wuce su ne mata rufu'a a madadin yak sai su ce mai yoko ta mata kuma sai mata kisra sai wallazina an anfaqu lam yusrifu wa lam yuqtiru to daga ka ce mace wa lam yuqtiru to sai ka jira ka ji wace irin a yake dole ne ba za ta wuce na irin madani ba a shi da qarun kenan وابن عامر الشامي هشام بن عمار عبد الله بن زكوان وابو جعفر يزيد بن الاعداء المدني سيدنت ولم يقتلوا من اقتل يقتلوا اقتارا سنة ابن كثير عبد الله بن كثير المكي دا ابو عم زيان ابن العلاء البصري من القراء السبع ابو يعقوب الحضرمي اسكن القراء العشره دكان سوكما sun karanta da fataha amma ta'ud din sun ban mata kisranta wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqti wa lam yaqtiru wa kana min dhalika wa lam yaqti wa kana bayna dhalika qawama sai zanto min qatara yaqtiru باب ضرب يضرب كثر يقتر من التقتيل جدي على القتر منكما شيني روما لا يدخل الجنة قتار من روما ايش قال الجنة سنن عاصم ابن عبد النجود الكوفي حفصه دا شعوبة كينا da kuma khalaf al'ashir a kira'arsa ta goma da hamza afwan buɗe da hamza da kisa kufiyun ne kawai asif da hamza da kisa'i da khalaf su ne kufiyun dama a alƙurawar ashara su ma sun yi irin na ibn kasir a yawon din amma kuma a tawunin sai suka yi kuwa sai zan wallazi na iza an faƙula yusrifu walam yaƙutu yaƙutu su kuma wancan mai yaƙinti suru kuma yi lokoti an gane ko a walam ya kuturu sai zato su kuma sun bashi a babin nasara yanzu katara ya kuturu to ita katara din ce take da abuwa biyu a mudari a mujarradi ne su lasi amma mudari din sai yana zuwa alababi zaraba yana zuwa alababi nasara kamar hasiba ne ko da ke hasiba alababi shi alababi fariha ya farahu ne kuma yana zuwa a labari fa'ila ya fa'ilu na haka shi sa a ya hasibu a ya hasabu shi ma duka an karanta kowane fasih ne kuma mutawatir ne an rasulullahi sallama Na haka da al'iktaru da al'atar ɗin duk gaba ɗaya yana nufin al'ijhaf wa naqsu mimma tasa'uhu atharwatu mun yaqtadi halul munfaqu alayhi ta takaitawa akan abin da ya kamata a kashe sama da haka matsalar matsalar tana bukatar kuɗi sama da haka kuma shi ne bayarwar ya zai iya yi amma sai ya ƙi don haka min mawani'in ilikta ko alkatar shi ne zanto matsalar ga iya abin da bukata misali masallaci ne za a gina sai zato ko mutum ɗaya ne zai iya ginawa a sai a zo a yi surveying a yi estimate a yi komai a fitar da bildin abin da masallacin zai ci kankan har da komai har da komai da komai gaba ɗaya masallacin nan naira miliyan goma yake bukata sai a zo wajen wani multipiloniya sai ce to a bashi quotation sai ya karba sai ya duba da komai da komai ya sa a yi nazari ya ga tabbas don aka ba da miliyan goma har sai an ɗan samu ɗan rarar wani abu ma wanda watakila an yi lissafi da shi a matsayin itiya to ba laifi bane ya dau miliyan goma ya bayar kaka cin gidan Allah mutumin nan wai dan mun miliyan goma sai ba mu miliyan goma ko gwamnati ce kuka nema ta ba ku ta yi daidai amma in ya zanto miliyan goma ake bukata sai shi wannan multimiloniya din sai ya tashi sai ya ɗauki miliyan tara da dubu ɗari biyar ya ba ku to wannan ya yi ƙatar kuma yana so ya cire kansa daga cikin ibadar rahman domin su ibadar rahman walam turu walam yuqtiru walam yaqtiru an gane to idan ya zanto kuma shi wannan mutumin abin da ya mallaka gaba ɗaya a rayuwarsa naira miliyan ɗari abinda kuma yanzu haka yake kasuwa yake cikin jarinsa da komai kakam miliyan saba'in ne abinda yake hannun mutane miliyan goma sha shida kaga 86 kenan ko haka ne ciniki zunzurutun ciniki da yake ƙasa kuma miliyan goma ba shida ba kenan to sa'an nan kuma miliyan hudu ba a tabbatar da ya take ba ko an kai ta aje a siyo kaya sai kuka zo kuka nemi miliyan goma kudin makaranta ko kuma kun sani ya ma riga ya declaring properties su da dukiyarsa gaba ɗaya 100 miliyan sai ku ce a wannan zai iya sai kuka zo sai sai ɗauki miliyan shida ya baku ya yi ƙwaro saboda anan annafaqatu tutallabu asharata malayi. A expenses ɗin miliyan goma ne shi kuma wannan mutumin shi yana da kuɗin da zai iya baku ko ba su da shi ba shi da shi fil asl yana da shi amma hal halatu tus'i yanayin da yake a yanzu haka miliyan goma da ya tara da ni ba fari ba ce kuɗin sa ne ba sai ya raba ma ya dauki ai aka mata ba ku gode masa to da wannan ba za a kira shi yayi al-iqtar ba ko al-qatl an fahimci ma'anar walam yaqtulu ko wa kana bayna zalika qawama sun kasance suna daidaitawa tsakanin al-qatl ko kuma al-iqtar da kuma wato tsakanin ƙauro da kuma barna ubangiji subhanahu wataala ya yabi mutanen da Allah ya zare musu ruwa kuma ya zargi mutanen da suke masu almabazzaranci da kashe kuɗi haka kawai wani yake ta wala tubazzir tamzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin lallai masu almabazzaranci ɗan uwan shaitani wa kana shaytanu li rabbih kafura su kuma rubuta ubangiji subhanahu wataala yake cewa ولا تحسبن آية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا Allah ya ce kada ku taɓa zaton waɗanda suke ruwa da abin da Allah subhanahu wata'ala ya ba su na falalarsa huwa khairan lahu ko huwa khairun lahu bal huwa sharrun lahu sharri ne gare su abin da suka boye din suka ki su bayan sai awwa kuna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah inda wasu suna ganin cewa albukul din a bai kai ko kuma albukul shi ne ka hana abin da ya zama tilas sai ka bayar alƙatar ko kuma iktaru abin da ba dole ne sai ka bayar ba kuma ka ka ba da shi ashurhu kuma shi ne ka hana wani ma ya bayar haka wasu suke gani manzala sama yana neman tsari daga ruwa kamar da yake a cikin hadisin da bukhari ya rawaito daga anas dan malik Allah ya kare da a gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa na kasance ina yau manzo Allah sallallahu hidima idan ya sauka a wuri inda manzo Allah ya sauka a wuri kafin ya yi wani abu ina jin cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan Allah ina roƙonka ka tsare ni daga damuwa da bakin ciki wal ajazi wal kasali Allah ka tsare ni daga gajiyawa ka gaje ka tsare ni daga kasala wal jubni Allah ka tsare ni daga tsoro ka zama matsoranci wal bukhli da rowa wa dala'id daini da kuma nacin bashi wa ghalabatir rijali da kuma wato mutane da abin da aka zo a ce ni ne kurar baya mutane ka wallazi sauraka idan an faɓo na yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna a qawama na'am والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ba sa bauta wa wani Allah abin bauta wani koma bayan Allah kuma su ce za su bauta wa Allah in ba sa haka wala yaqtuluna nuna nafsar lati haram Allah illa bil haq ba sa kashe ran da Allah ya haramta sai dai ba'in ran nan ya cancanci a kashe shi wala yaznuna ba sa yin zina mun yaf'al dalika yalqa ba, duk wanda yayi zina ko ya yi kisan kai ko ya yi shirka to zai gaba da sa wato sakamakon aikin da ya yi. yudha'af lahu al'azab za a ninninka masa azaba yawmul qiyamati ranar kiyama wa yakhlud fihi kuma zai dawwama wato a cikin wannan azabar muhanan yana wulakantacce illa man taba sai dai wanda ya tuba a cikin wanda suka taɓa yin ɗaya daga cikin ayyukan nan wa amana kuma ya yi imani wa amila amalan salihan kuma ya aiki irin aiki na gari fa ya kai baddu Allah sayyi'atin hasanat lalle wayannan Allah zai mayar musu da munana aikansu su zama kyawawa wa kana Allahu ghafurur rahima lalle Allah ya kasance kuma bai rushe ba mai yawan gafara ne kuma mai jin kai ne kuma taba wa amila salihan wanda duk ya tuba ya aiki na garfa innahu yatubu ila Allah mataba wannan shi ne ya tuba tuba ga Allah subhanahu wataala wannan isu ma sifofi ne na ibadur rahman sai dai su ma wani nau'i ne na sifofi wa'ancan ɗauko abubuwa suke suke haɗa kansu da su yamshuna ala al-ardi hawlan kaga plus ne wa idza khatabahum al-jahilun qalu salama plus ne wa idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika dawama din shi ma plus ne to sai aka zo kuma sanar rabbana alladhina yaquluna rabbana sirif anna adhab jahannam shi ma yi siki to yanzu kuma sai aka zo nan shirka wannan kuma kuma dole a rayuwa sai ka haɗa plus da minus sannan za a zai daidai ko wuta ce sai an yaka sannan ake samun daidaituwa alladhina la yad'una ma Allah ilahan akhar ba sa shirka shirka ne mafi girman zunubin da aka saba wa Allah da shi hadisi ya tabbata da a cikin sayo muslim da Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da gare shi yace nace ya Rasulullah ayyan zambi akbar wani zunubi ne fi girma a wajen Allah ƙala sai ce an ta duwa lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka yi da'awar ko ka bauta wa wani kini ko ba bayan Allah ka haɗa shi da Allah kuma gashi Allah shi ya halice ka ba wancan kini ɗin mai to bauta kuma shi ne yin dukkan abin da Allah yake so kuma yake burge Allah sawa'un da baki ake yin sa a faɗe shi ko a aikace ake yi sawa'un ana iya ganin kan kare ko kuma Allah ne ka kaɗai ba wakansa shi na misali aikin da ake yi a baka kamar tasbihi da hailala da salatin musu sallallahu kamar gaskiya faɗin gaskiya abin da ake yi da ciki kamar sallah kamar ɗauke ah, ah, wani abin da zai cutar da mutane akan hanya kamar ciyarwa da sauransu aikin da ake yi ana iya gani kamar abubuwan nan da muka faɗa wanda ba a iya gani kamar tawakkali ba wanda zai san kayi tawakkali ko baka ba sai dai ka faɗa ko an ga alama ba wanda zai san wato kana da ikhlasi sai Allah sai dai an ga alama to duk sanda ka juyar da wata daga wani nau'i daga cikin ibada zuwa ga wani Allah kana mai aqidar cewa wannan wani Allah ya cancanci wannan nau'in na ibada to kai shirka ko dai babba shirka ko karama gwagwadon abin da ƙa'idojin shari'ar musulunci suka hukunta to sai ce sun ma'ai bayan nan kuma sai wani irin zunubi sai ce an taktula wadda daga khifiyata eh, an yi tsama ma'a ka kashe ɗan kawai kana tsoron karkuci abinci tare da shi wai kai ya cinye maka abinci kamar masu yin family planning saboda suna tsoron ko suke zubar da ciki saboda suna tsoron wai talauci wa ya gaya maka kai kake azurta su nahnu narzuqukum wa nahnu narzuqukum wa iyyakum wala taqtulu auladakum khashyata imla nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن wa iyakun. ƙara sun ma'ai ce sai kuma mai ƙara an tazni ko an tuzani a halilata jari ka je ka yi zina da matar makwabcinka wannan shi ma ba ƙaramar ƙaramin laifi ba ne da Allah baya so sai Allah kuma saukar da wannan aya walladina la yad'una ma Allah ilaha al-akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama illa bil haqqi wa la yazun wasu kuma su ce a summa qara'a a al aya sannan manzo Allah ya karanta wannan aya ma'ana ba shine sababin saukar da ba wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kisan kai haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi a cikin hadisin Abu Hurairah wanda rawahu al-jama'a yake cewa ishtari sab'an mubiqat sab'an mubiqat guji abubuwa guda bakwai masu halakarwa qalu wa ma hunna ya rasulullah menene wayannan abubuwan guda bakwai sai manzo Allah ya ce a ashirku billah wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa qazful musanat al mu'minat al ghafilat was sihr wa aklu mal al yatim sai me kuma wa tawalli yawm az zahab Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wayannan a matsayin abubuwa masu halakar da mutum الله يجيب من حرم آه، وجيس إنما حرم إنما حرم الله الفواحش إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل في سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلم هذا أقل شركا أنا قتل النفس ألوكة جاهلية يا زما يا زما أبو akan ɗan abu kaɗan sai a kashe mutum ibnul ka kaji yadda yake bada labari lokacin da yake so ya kushe wata mace a gabanta sai yake cewa wa fa misliki hubla qattaratu wa murdi'in fa alhaytuha ardi tamaim mighyal idha ma baka min khalfiha ansarafat lahu bi shiqqin wa shiqqun indana lam yuhawwali a aikin cewa wa da ta hidirin layura muhiba'uha ta matta'atu min lahawin biha ghaira mu'jali tajawaztu ahrasan ilaiha wa ma'sharan ladayya hirasan na yasurruna maqtali aina qataluni yake cewa wa da ta hidirin ai wa ra'atin jamilatin ka bai da na na'amati fi hidiri da yawa akan samu akwai mace kyakkyawa wacce saboda kyanta kamar banjimuna ne a cikin darbuka ita matar tana cikin darbuka banjimuna ba ta yi sa'in da mutane su sai da ta san cewa ba jama'a a wurin kuma za ta kiyaye shi ta ba shi dukkan wani mataki na tsaro kuma in ka gan shi mai kyau la ya rabu ba wanda yake zuwa hemanta inda take tana cikin darbuka kullum ga kyau ga kuma tsaro ya ce amma ta tamattaci min lahawin ne ya ce ni sai da na ji daɗi ne wargi da ita ghairar jami ba kuma in je in yi maza fito ba a hankali a nutse ka kuma wake zace a mafarki ta jawo a harasan sai da na kuce masu gani jan haris ilaiha zuwa ga wa ma'asharan da kuma tarin jama'a ladayya hirasan ko alayya hirasan dukkansu suna kwaɗayin lauyar sun ko lauyar sirruna maktali wato da za su samu dama a fakaice ma su kashe ni da sun kashe ni haka suke to kaga ana kuso da kisa ba a bakin komai take ba an taratu bin shaddad ya ce uliktuha aradan wa aqtulu qaumaha za'man la amri abika laysa bi maz'an yace uliktuha aradan ita abulan gashi an jarrabe ni da ita an tora min soyayyar ta kawai bisa kaddara yace wa aqtulu qawma yace kuma kashe mutanen ta nake yadda na ga dama yace za'aman la amri abika laysa bi maz'an aka kisa su a wajen su abu ne mai so me ya haifar da harbul basus basus bintul munkiz ta zo ta sauka a wurin ‘ya'yan ‘yar uwarta su ta sasu bin murra ‘yan kabilar banu bakan to ta taho ita da wani makwabcinta sa'ad shi kuma sa'ad din yana da taguwa ita kuma taguwar a ƙa'ida shi kuma kulai ibn rabi'a a taglibi sarkin taglib yana da zaluncin da in zo kawai zai zo fa yahmi an sai zo keɓar ruwa ya ce kan wanda ya zo ya kiwo adam duk yadda za ku yi sai dai ku mutu da ba amma duk wanda ya zo wurin to komai zai iya faruwa za a iya kashe shi saboda kisa ba a bakin komai yake ba zai zo ya samu wurin kiwo da dausayi gashi yana da wahalar samu a wurin laraba amma sai zo na kusa kusa gaba ɗaya ba ya hamiha sai ce wannan na sarki ne kan wanda ya zo wurin kuma raƙumansa kawai yake korowa su kiwo a wurin to ita kuma kuwa ba ta sani ba an wuce da raƙuma ta ga raƙuma ta bi su shi kuma yana zaune ya hango ta fa an ha faramaha fi zar'iha ya jefe ta a hannunta sai ta taho kuma tana tahowa tana tangal-tangal ta zo ta fada ta mutu ko aka yanka ta shi ne shi kuma sa'adu ya ji duk an yi shiru sai ya fashe da kuka ya rasa wanda zai taimake shi an kashe mata uwa su ta zauna shiru ta ji an ce ba sai ta fasa kuka na taho da makwabci na ko mutum yana makwabci na ko kuma ƴaƴan yan uwata a taɓa shi kuma kun shiru sai ta fashe da kuka la'abruka law asbahtu fi dari munqizin لماضي مسعد وهو جار bata, ya أصبحت في دار غربة متاع يعد فيها الذئب يعد على شاتي فيسعد لا Ta ce kai ni wallahi na rantsa da Allah da na kwayi gari a gidan munkiz babana da ba za a cuci sa'adu ba kuma yana kusa da gidana sai dai na waye gari a gidan bakunta da zarar kura ta tashi kawo bara sai ta fara da dabbobi nan sai ta ce kai kuma sa'adu kakka damu ka yi haƙuri domin kawaye gari a cikin mutanen da hun anil jari a amwati ba sa taimakawa su matattu ne an taɓa mafafcinsu wato na ka azuwadi ka je ka ɗauki dabbo ka ɗauki gaba ɗaya garke na wana baka fa inni an mula rahilatun la tabdiluni yaji. jassas wani murra ya ci kawai ya ce yake mai wa Allah ya haƙuri mu ba a haka a wajen ya ce wallahi la yi nan na biha fahimu akbaru ha. za ku a kashe amala da kowa ya san ya bu wannan rakuman girma kawai kan sakalinsa a kan an fi harbi takuwa a nuna kawai sai wajen sarki guda ya ce masa me yasa ka hana mutane shan ruwa shubais wani ruwa ne ya hana mutane su sha ruwan wurin gaba ɗaya ahas ma wani ruwa ne kuma in ka wuce shubais ka wuce ahas to sai ka yi tafiya mai nisa kafin ka sake samun ruwa sai ka halaka ba baka samu sai ce to ya ce ya ce ma hamaina ardan aw illa wa nahnu bihi shaghilun in ka ga mun ce mun hana aje a sharuwa to muna buƙatar rawa babin ne ya ce to me me taguwa mu ta yi maka kai harbe ta ya ce a waƙad fa'altu haka ni na harbe ta ce ce to kun ci sa'a ma dan dai ta gidan ku ce dan dai ta murrace na na ga daga famulin murra take saboda shi kuma yana auren yar uwarsu su akwai ma wai sarakuta kina a tsakanin sun ce kun ci sa'a sai ce to wallahi sai na rama sai na kashe amalan da baka yi zaton zan kashe shi ba to shi kuma yana da wani amali sunan ulayyan wanda a kabilan ba gaba ɗaya da ana ji da shi sai ce to ai kwatuna ulayyan har ulkata kafin ka ta zuwa ga ulayyan akwai kai tsino a wurin baka isa ba shi ya zace na nufin zai je kashe masa amana ne sai da kwayan mamaye shi je su kamar ba akan taguwa ba kawai pop ya soka mawuka ira so samu kwasa ya hau kimi shi ko bai zata za a kashe shi sarkin da duniya ta san da shi wanda ku duba duk bala'in muhalhil ibn rabi'a baban babar amr ibn karsum at-taghlib wanda ya buwaye duniya shi ma sa ita ita babar amr ibn karsum din yar muhalhil ce shi ko muhalhil kanin kun kanin kanin kulai sai da kulai ya fadi sannan muhalhil ya tashi duka to nusus ce ta hada wannan bala'i saboda bai baitukan waka kawai kaga rai ba a bakin komai yake ba a wurin su kai mana haka yana ka a taimake shi a bashi ruwa yana to yanzu haka zaka bar ni ba zaka wani ruwa ba taimake ni ka bar ruwa mana to yanzu zaka kashe ni ba zan sha ruwa ba ce a jawus da jawaz da shubaisan wala ahas ai ruwa ka bar shi tun ashubais da has da ka hana mutane ruwa kake so sai dai ka koma can sai zama karin magana in ka bin gini cin ranza ne sai a ce ya wasu tashi ko kuma in ka ka shirya abu da kanka kuma sai da ka tsallake abin ka zo kana tambaya ce an ya wasu tashi bai sanu lahas ga inda za ka yi magana can a baya ka zo ka yi faɗan gwagwa a kofa sai nema amru ya zo ya taimaka masa wanda suke tare da shi da jassas ɗin shi dan Allah zo ka taimakantar da shi ya ce to bismillah dan matsa dan kwanta yana zuwa ya sa goron mashi ne dan neman wuya ya kashe shi shi ne suke cewa al-mustajiru bi amrin inda qurbatihi kal mustajiru min al-ramda ibn dari akan dan wannan abin to ana yin wannan kisan da su su muhallin suka zo suka ce to ko dai shi uban ya zo aka kashe shi tunda aka kashe musu sarki ko a kawo yaron su kashe shi da sasu ibn murra ko kuma ga ta tsiya ga ta arziki dattijo ce to ku jira ni yanzu in shawara ya tattara su daga baya kira su ya kira dattawan kagali da ce to ni dai kun ga tsoho ne ni dab nake da lahira in dai dan ku kashe ni ne kun san na kuma ga su dan na ga ina ganin gwanda ce ga ta tsiya ga ta arziki shi kuma jassas yana da ƴaƴansa goma yana da ƙannansa goma da yayi dan haka taba shi zai yi wahala amma in za ku yadda in ba ku jajayen rakuma guda ɗari a matsayin diyar ɗan uwan to ko ba haka mato ga ta tsaya ga ta arziki suka ce ga ta tsaya ga ta arziki akan haka aka yi harbin wasu sai da aka shekara arba'in ana kisa arba'in da an gan mutum kawai za a kashe hawa inda ba su shiga yakin ba ma har ibn ubanata shi ne shugaban banu shaiban su kuma kabila ce daga cikin banu bakar shi ne kadai bai shiga yakin ba an yi juyi Miyan nan ya zo ya ba da gudunmawa ce ba zai shiga amma rana tsaka ɗansa bujai yana kan hanya da ‘yan rakumansa aka tare shi aka kama shi aka yi mahalin ibn rabi'a ya ce kai kuma ba ya ce ni ne bujai ɗan hali ce to kashe ka zaki ce to ai babana ya bai shiga yaƙi kowa ya sani da aka zo aka ce maka zo ya ce hadi harbin lana katalifi hawa la jama'a shi ma ya zama karin magana ce eh, ba da sinu ba da sadada a cikin yakin nan da aka ba zan shiga ba ya ce sai na kashe ka ce to shi ke ka kashe ni inda dangi na sun yarda ni ma na ya ya kashe shi kuma ya sabu waƙa, ka ji bayan da ake warai <laughs> ya kuma sabu waƙa ya ce kuma ya kashe shi ne ma wannan abakacin hancin takalmin kulai kafin a zo ɗaukar rabuwar banza aka zo aka yawa babansa aka ce to an kashe ɗanka me ya ce da za ka shi ya ce ya ce in radiyar banu ta radiyat ya ce alhamdulillah na gode wa Allah ba lokacin ba musulunci ya ce shi kenan ya zama matancan da Allah zai sulhunta tsakanin kabilu da suke faɗa da shi sai aka ce to amma ba ta wani bata ba bata kare domin shi muhalin da ya kashe shi ya ce a bakacin qataltu bishis shisti na kulai sai ce a daura wa mutunsa sai a daura wa buɗinsa sai ne sunanta na'ama ƙarriba marbatan na'amata minni laƙi hatharbuwa irin an hiyani ƙarriba marbatan na'amata ya dai ya ta mamata ƙarriba marbatan na'amata minni to cinne ta shi ce wallahi la'ahu ku an tagriba ta tukallima ni ba zan daina kashe tagalin ba sai in ƙasa ta min magana da kanta naji mana har ranar alkiyama ke sai dai ya da ya shiga yakin shi ke nan ya dinga kashe su ba ji ba ka. su da kansu sai da suka sallata suka ce sun sallata amma ina bai ba san sunai ba sai da ya kusa karar da ta galib an ce da aka tara gawa wakil matattu yadda ka san tarin yashi kasusuwa kawai sau da shekara arba'in amma an daina binnewa kawai a cikin yaƙi ake rai ba a bani kuma da a jaziratul arab ba kafin aiko manzo a sallallahu salama sai da aka yi mutum aka ce kuma ga mutumin nan ba zai daina kashe ku ba kawai a samu wani a haka rami abin da shi ya zo cewa kawai ya fito ya magana ko da ya mutum in ba da shi kyauta in ya ji magana zai daina da balarabe ne in ya rasuwa yana cika aiko da aka binne wani yana zuwa wucewa ya ce a babun zirin أفنيت فاستلقي بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعد to sannan da ba yana farka ya ce to shi kenan turai yanzu an gama yaki to da musulunci ya zo wannan laraba su suka shiga musulunci amma fa da wannan habiya a zuciyarsu ka ji ba yakin da'is wal harbu da'is wal ghabara yadda aka buga tsakanin banu abbas da banu zubiyan labarin wajen gujewa ga zuhair bin abi sulma da yadda aka yi sulhun da komai akwai kyawawan halayen amma ba larabe ba me ya faru da tsakanin hausa da khazraj ai ba yahude ne ya turo a zo a dan ko yanzu kaurayen ana buga gangi ya kake ji sunan shi sa ai za a yi gangi da ya haɗa kan gabas da yan yamma ba sa aka ci ba sai ba ta tashi ko malam madu saboda idan wani zo ya kira gidan wuya irin da abin da aka yi a baya to zai zabu wani ne wani kawai zai tashi zai ce karya kuke ya ce karya kuke in ya fidda makami wannan ba ya fidda makami shi kenan saboda su ne dai na bayan nan su ba abin da sun faru kenan kawai wani ya tashi ya ce kai wuya a lokacin kaza wuya a lokacin kaza ya faɗa Hausu suka ji hanzara suka ji ana faɗa sanda aka cinye su ma suka tashi goya alkhairi ya ishe ku ba kai bai ishe ku ba kai kaza shi ke da sai faɗa ya kusa ya tashi manzo Allah ana gaya masa yana zuwa ya ce da'awar jahiliya wa ana bai da zaharanaikum to sai Allah ya saukar da wadda ni'mat Allah ya aiku bi kuntum a'da fa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana to a takaice sai aka samu su ka'idar tsayawa akan ba za ka kashe rai ba sai wanda ya cancanta a kashe shi to wani rai ne ya cancanta a kashe shi wala yaqtuluna na nafsa allati harrama babu illa to wani rai ne ya zama bil haqqi a kashe shi na'am shine me la la na'am la yahillu damu ri'in amma ka komanta wannan wannan sura makkiya ce lokacin da aka saukar da ita ba a shar'anta wannan shari'a shi yasa na farko wannan dogon tarihi amma har kafin a shar'anta ta ya yi daidai a shari'ar larabawa kafin zuwa musulunci idan aka kashe mutum ya kashe wanda ya masa kisa an gane sai dai a da mutum ne da kansa zai ɗau hukuncin da hannunsa amma kuma yanzu aka dawo da abin shari'a aka mai da shi hannun gwamnatin musulunci ina fata an gane wala ya yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi sai dai wato ainihin bil haqqi in wannan din yayi kisa ina ganin dole anan za mu tsaya saboda kamar yadda muka yi dogon bayani akan wala والذين إذا أمروا sunan ma yana buƙatar haka musamman idan ka ɗauki doka ta kisan kai da kuma tsarin da shari'ar musulunci ta zo da shi gaba da wannan yana buƙatar masidin min tafsir da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sauran da kuskure kuma Allah ya yi mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh